sha takwas ga watan takwas shekara ta dubu da casa'in da tara don ci gaba da tara kafin mai albarka umdatul ahkam wannan kuma shi ne darasi na bakwai za mu tashi babu tayammum tayammum babin da yake magana dangane da taimama menene taimama menene hukunce hukuncen ta shine abin da za mu yi magana a kai at-tayammum fil lugha al-qasd idan an ce at mu a harshen larabci ana nufin kuduri da zuci ko nufatar abu ko nufin aikata abu shi da ake nufi da at-tayammum قال تعالى ولا آمين البيت الحرام هكا نفس القرآن يفدا ولا آمين البيت الحرام wato kar ku farma mutanen da suka aikin hajji ko umara ku ce za ku yaƙe su kar ku yi haka wannan shine at-tayammum ثم da في عرف الفقهاء sannan a yaren malaman fiqh sai aka dauki kalmar at-tayammum aka bata wata ma'ana daban ila mas'il wajhi wal yadayn aka mayar da at-tayammum shine shafar hannu da shafar fuska da shay'in min said da wani abu na turbaya ko kasa لأن الماسح da ila sa'id dan shi wanda yake shafa hannunsa ko fuskarsa ya nufaci ƙasa ne ya dafa ƙasa da hannunsa sannan ya shafi hannayensa da kuma fuskarsa wa kada arrafahu ba'd al-ulama bi qawlihi wani sashi na malamai sun yi ta'arifi sun ba da bayanin abin da ake kira da at-tayammum da zancen su cewa taharatun turabiyya tashtamilu ala mashi al-wajhi daina yadayni inda adam ma a adam al-qudrati ala istimali abin da ake nufi da taimama. shine wani tsarki da ake yi da ƙasa wanda ya kunshi shafar fuska da hannaye ana yin sa ne lokacin da aka rasa ruwa ko kuma ga ruwan amma ba za a iya yin amfani da shi ba saboda wani dalili daga cikin dalilai ala kulli hali babin da zamu shiga cikin shine babin taimama hadisi na farko a wannan babin shine hadisi na 36 a cikin littafin al hadisu sadis al hadisu sadis wa حديثي نتلا talatin عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال آه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك wannan hadisi an karɓo shi daga Imran ibn Husayn Allah shi kare da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lallai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ra'a rajulan ya ga wani mutum mu'tazilan ya nisanci jama'a kamar ga mutane nan shi ya koma can gefe ya zauna shi kadai lam yusalli fil qawm bai sallata tare da mutane ba fakala sai annabi ce da shi ya fulani ma mana aka an ya fil qaum ya wane me hana kai sallah tare da jama'a ya yan wanka musulmi sun yi sallah kai kana can gefe guda ba kai sallah da su ba me ya hana limamin ne ba za ka binci jami'u ba ko me ya faru gare ka kala sai mutumin ne yace ya rasulullah yace ya manzan Allah asabatni janabatul janaba ce ta same ni wala ma ko ban sami ruwan da zan yi wanka ba dan haka da na zo yin sallah sai na rasa yin da zan yi sai ban yi sallah ba na koma gefe guda na zauna jama'a suka yi sallah faqal sai manzon Allah ce da shi alayka bis sa'idi fa innahu yakfik alayka bis sa'idi je ka samu turbaya ko je ka samu kasa as-sa'id kasa kenan fa innahu yakfik ai ya wadatar da kai idan ka samu kasa ka shafa ka shafa hannayenka da fuskarka ya wadatar da kai sai kai sallah daga baya in ka samu ruwa din kai wankan jaraba an gane ku abinda wannan hadisi ke nuna mana a zahirin abinda zamu fahimta kafin mu shiga istinbadin da malam yayi wato kenan taimama ana yin ta lokacin da aka rasa ruwa ko mu ce rashin ruwa ɗaya ne daga cikin dalilan da ke halatta maka yin taimama an gane ku ma yukhadhu min alhadith irin abin da za a iya ɗauka na hukunce hukunce cikin wannan hadisi na farko at-tayammum yanubu manabal ghusli fi at-tafahhud min al-janaba taimama yana tsayawa a matsayin wanka dangane da tsarkakuwa daga janaba to amma wannan matsala ce da malamai suka yi sabani kai ne ka tashi da janaba kai yi ruwan da za ka yi wanka ka rasa ga kuma lokacin sallah ya yi idan ka yi taimama ka yi sallah shin wannan wannan matsala ce da malamai suka yi sabani a kai akwai malaman da suke da ra'ayin cewa matukar ka yi taimama to shi kenan daidai ki da kayan wankan janaba babu komai a kanka nan gaba kuma babu wanka a kanka akwai malaman da suke da ra'ayin cewa a'a ita taimama ta halatta maka yin sallah ne idan ka samu kanka cikin matsatsi ba ruwa ka bari lokaci ya wuce to kuma kayi hasara ke dan sallah ta wuce baka samu kayi ba a ce sai ka samu ruwa ba ka da yalwar lokaci dan haka sai aka ce ka yi taimama a madadin wanka cikin wannan lokacin ta yadda bayan kayi sallah janaba na nan kuma ta sake dawowa jikinka idan ka samu ruwa dole sai kayi wanka sannan ka wanke janabarka to wannan zance na biyu zance ne mai karfi galibin malamai akan suka tafi na biyu anna tayammuma la yakunu illa li adamil ma ba a yin taimama haka kawai sai fa in an rasa ruwa ne aw al mutadarrir bi istimali ko kuma idan mutum zai cutu a sakamakon yin amfani da ruwa din an gane ku وقد بسط الرجل وزرا وهو عدم ma. wannan bawan Allah da bai sallah ba ya riga ya bayyana wa manzon Allah uzurinsa shine rashin ruwa fa karrahu an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala zalik annabi ko ya tabbatar da shi kan haka cewa lalle a rashin ruwa Daina ne daga cikin sababin da ke ba da dama a yi taimama haka kuma idan ga ruwa akwai shi amma idan ka yi amfani da shi akwai tsananin sanyi kuma lokaci ne da ake sanyin hunturu za ka cutu to sai ka ajiye wannan ruwa ka manta da shi gefe guda ka yi sallah matukar baka sami abin da za ka dafa ba ko kuma ga ruwa amma jikinka akwai raunuka akwai kuraje da janaba ta kama ka idan ka ce za ka yi wanka na janaba da wannan ruwa yin wankan zai haifar maka da jinkirin warkewar kurajen da ke jikinka to a wannan lokaci ba za ka yi wanka ba sai ka yi taimama ka yi sallah an fahimta da kyau na uku la bagi liman ra'a muqassiran fi amalin an yubadirahu bit ta'nif aw an bai dace ba ga wanda ya ga wani ya yi kuskure ko ya gajiya bai yi wani aikin alkhairi ba bai dace ba ya ce zai gaggawar zarginsa a ta'ani ya ce zai munana masa awin lawan ko ya ce zai zarge shi hatta ya taubiha an sababi fi zalik har sai ya nemi sababi wannan mutum sallah ake bai sallah ba ka tuna fa annabi ne bai sallah ba tare da haka ana gama sallah annabi da gaishe gefe guda bai ce ba ka gaishe sun yaki yin sallah mutane ana sallah sai su koma gefe guda suna surutu wanda ya zama to ya aibata shi sai kira shi me ya hana kai sallah tare da mutane so yake ji sababin in akwai dalili karɓaɓɓe to in ba dalili karɓaɓɓe to in akwai dalili wanda ke kuskure ne ya za a gyara masa wannan shine hikimar kiran annabi sallallahu alaihi wa sallam ba daga mutum ya yi abu na laifi ba zaka zarge shi zaka faɗa masa bakakin maganganu sai ka bincike shi ya ya aka yi wannan abun kila rashin sani ne kila kuskure ne irin nashi da sauransu duk wannan yana daga cikin dan mutumin da yake so ya kawo gyara cikin al'umma wanda yana tsammanin kowane ɗaya daga cikin mutum ke kawo gyara cikin al'umma dole sai ya zama haka domin ɗan adam yakan zanto kalibi ne yayin da ya tara siffa biyu gyara kansa kokarin gyara waninsa mutumin da duk ya gyara kansa bai damu da sauran mutane ba har yanzu akwai saura amma mutumin da yake kokarin gyara kansa kuma yana kokarin sauran jama'a masu gyaru wannan shine mutum na al'umma وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون sakamakon irin wannan ne ba a saukar da azaba a gari in akwai irin su وما كان ربك ليهلك القرى بظلم ubangiji ba zai taba halakar da wata alƙarya ba dan sun yi zalunci wa ahluha muslihun alhali a cikin ma'abuta garin akwai masu son kawo gyara illar shine a kawo mabarnata ba mai son ya kawo gyara ga waɗansu na farna ga waɗansu a gefe guda su yi karatun qur'ani su yi zikiri su yi hailala su yi qiyamul layli amma ba sa hana masu farna yin farna ba sa wa'azantar su ba sa hana masu bid'a yin bid'a ba sa wa'azantar da su to abin da suka yi na gyara kansu ai bai wadatar ba dole sai sun yi kokarin ne gyara wani su to waɗannan su ne muslihu da kenan masu son kawo gyara cikin al'umma to wajen kawo yara kuma sai ka ɗauki haƙuri sai ka yi karatu sai ka tara ilimi ilimi kuma ba lokaci da ake tara ba kana wa'azi kana neman ilimi kana wa'azi kana neman ilimi kada ka ce ni ba zan yi wa'azi ba sai na zama malami sai gaba da yi illa ya ka faɗi gwargwadon abin da ka sani inda baka sani ba ka taka birki kada ka ce a tunda na yi karatu mutum ya tagara da kanka alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza hatadaytum ai ka ji da kanka kawai in dai wani ya bata kai dai ka je ka ji da kanka baka fahimci ayar gudu ne ka dauke ta a wannan ma'anar dole kai karatu kuma dole ka karantar walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun wannan shine siffar ku to malaman Allah ta yaya za ku zama malaman Allah idan kun samu siffa biyu bima kuntum mun kitab kuna karantar da mutane littafin Allah wa bima kuntum su kuma kuma kuna kara karatu kana karantarwa kana karatu kana karantarwa kana karatu idan ka zanto kawai karatu za ka ba za ka karantar ba ba za a amfana da kai sosai ba haka idan ka zanto dan ina da wa'azi ina da lakta kai ba za ka yi karatu ba kawai ka naɗa kanka malami ina da wa'azi ina da lakta ina da karantarwa al'amru bil ma'ruf annahyu anil munkar amma kai kuma baka karatu to barnar da zaka yi sai ta fi gyaran da zaka yi yawa Allah ya tsare mu na hudu jawazul ijtihadi fi masail al-ilmi a cikin ya halatta a yi ijtihadi cikin matsaloli na ilimi bi hadratin nabi sallallahu alaihi wa sallam ko da annabi na da rai sai dai ijtihadin naka baya zama karɓaɓɓe sai annabi ya tabbatar da shi faqad zanna sahabi anna man asabathu al-janabatu la yusalli shi wancan sahabi tsammanin sa wanda janaba ta samu shikenan ba sallah a kansa hatta yaji dalma har sai ya samu ruwa kaga wannan ijtihadi ne wa sarafa zihnuhu ila anna ayata tayammum khasatan bil hadath al asghar tsammanin sa taimawa ana yin ta ne kawai idan mutum ya sami karamin kari kamar yayi ya yi bayan gida bai samu abin alwala ko kamun ruwa ba shi ne zai taimama shi baya tsammanin mutum na da janaba a jiki kuma zai taimama to kaga wannan ijtihadi ne yayi yayi aiki da ijtihadin sa ya tsaya kibin jama'a sallah ya koma gefe guda ya to amma ijtihadi lokacin annabi baya zama karbabbe sai annabi ya tabbatar da shi in annabi bai tabbatar da shi ba shikenan bai zama karbabbe ba to kaga ana gane annabi ya tabbatar da shi idan ya gani ya kyale ko kuma ana yin abin ko da bai taba gani ba amma ayar qur'ani bata sauka ta hana ba kuma annabi na da rai ana kai qur'ani bai sauka yayi gargadi ba daidai yake daga sai annabi ya gani domin tabbas inda kuskure ne da aya ta sauka ta yi bayani ko da shi baya sanin gaibo Allah zai saukar da aya ya sanar da shi ga abin da mutane ke ciki kuma kuskure ne ya gyara in ko a gaban aka yi tabbas ba wanda zai kuskure gaban annabi ya kyale shi ashe duk abin da sahabbai suka yi a lokacin annabi a gaban idansa ne ba a gaban idansa bane matukar ba a yi musu tsawa an hana su yi ba to wannan abun daidai yake da ce annabi ya yi da kansa domin ko ya zanto ya gani dai bai hana ba kaga ya zama hadisi ne ta kariri ko ya zanto bai gani ba amma abin na faruwa qur'ani bai sauka ya hana ba shi ma wannan takari dan qur'ani ya tabbatar da shi kenan domin da kuskure ne da an hana kun gane wannan da kyau wannan matsala ce mai matukar muhimmanci za ta taimaka ma wajen fahimtar matsaloli da dama da ita malamai suka kafa hujja da ita ai jabir ke magana ma kafin mu jawanta jabir ke magana dangane da azalu menene azalu mutum na saduwa da iyalinsa sahabbai da idan mutum matarsa na da danyen goyo bai dade da haihuwa ba ko baya son ta ci gaba da samun wani sabon ciki kuma kuma shi ba zai iya haƙura ba tunda matarsa ce to sai ya sadu da ita lokacin da mani zai fito daga jikinsa sai ya fitar da zakarinsa waje ya zubar da maniyin waje dan katta juna biyu wannan shine al'azalu to jabir ke cewa mun kasance muna yin azalu lokacin annabi qur'ani na sauka ko bai hana ba ba wai ta annabi a gaban idan su ba wai <laughs> ba a gaban idan su ake ba amma dai duk da a daki suka je suka yi inda Allah ya so ya haramta da sai saukar da aya washe gari da safe ko ba haka ba to amma suka ci gaba da yi har annabi bar duniya ba wata aya da su sauka ta hana su kenan Allah ya sani yayi izini a ci gaba da yi jaizi ne kenan duk da cewa jaizi ne ba alkaraha kamar yadda wasu malamai suka nuna an fahimci wannan da kyau to kaga wannan wato takriri ne ba wai annabi ya ga da idan sa ga wani yayi azalo ba an fahimta ko ba wani zo kuma yace gashi na yi azalu ba a'a a su suka yi kayan su kuma qur'ani bai sauka ya hana ba shi yasa kuma da amru bin salima yaro ne karami dan shekara bakwai ya ranka wa mutanen garin su limanci lokacin annabi ne duk da annabi bai je ƙauyen su ya ga amru bin Salma yana yin sallah ya tabbatar da shi ba amma lokacin annabi na da rai har amru bin Salma ya taiwa mutane limanci yaro dan shekara bakwai ya zama shine limamin gari gaba daya daidai lokacin qur'ani na sauka bai hana ba da a ce yin limancin yaro karami ga manya kuskure ne da ayar qur'ani ba za ta kyale ba sai ta sauka ta fadakar shi yasa ibnu hajar ya fadakar nuni zuwa ga kukin wannan hadisin cikin fatahul bari cewa wannan hadisin daidai ki da hadisin jabir dangane da azalu abin nan da suka yi da kuskure ne da ayar qur'ani ta sauka ta hana amma tunda ba kuskure bane ba kaga suka shiga da zuwa aka haka hadisin na cikin bukhari yana cikin muslim yaro dan shekara bakwai ya yi limanci ya zama limamin gari saboda ya san qur'ani sauran ba su sani ba annabi kuma ya ce wanda zai muku limanci wanda ya fi ku karatun qur'ani ya fi manyan karatun qur'ani sai zama limami shi ke nan magana ta kai الحديث السابع والثلاثون حديثنا ثلاثين دبكوي عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه an karbo hadisi daga Ammar ibn Yasir Ammar ibn Yasir yana cikin as-sabiqun al-awwaluna da shi da mahaifinsa da babarsa suna cikin musulman farko waɗanda suka shiga musulunci aka rinka azabtar da su ko ba haka ba annabi ya rinka cewa isbiru ala yasir fa inna mau'idakum aljanna iyalan gidan yasir ku yi hakuri bisa ga cutarwar da ake muku alkawali na ni da ku shine za ku shiga aljanna lokacin da aka zo ana ginin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi da kansa ya zage ya dauki diga yana sara kasa ana kawo tubali wanda ya kawo tubali kowa na daukan tubali daidai ammar na daukan guda biyu annabi na karkade masa gora ya wai ha ammar تقتله الفئة الباغية ويها أمار تقتله الفئة الباغية إذا كنت أمار باع الله أنت واي لذاتك أنت واي لذاتك sai aka zo wa gwamza yaki lokacin sahabbai tsakanin rundunar da ke goyon bayan Ali na biyu Talib da rundunar da ke goyon bayan Muawiya ibn Abi Sufyan sai Ammar ibn Yasir ya kasance yana jerin waɗanda ke goyon bayan Ali na biyu Talib sojojin da ke goyon bayan ma'awai sai suka kashe shi karkashin wannan hadisi sai muka lura wane ne ya fi gaskiya tsakanin aliyu bin abi talib da muawiya wa ya fi gaskiya saboda ne saboda annabi ya nuna lalle wanda za su kashe ammar to amma idan kuka lura da zance da ban ce wane ne yi daidai waye ya kuskure sai na ce waye ya fi gaskiya wancan yana da gaskiya sai da wannan ya fi gaskiya wato takubili aka samu kenan wancan yana da gaskiya sai da wannan ya fi shi gaskiya ina fata an fahimta dan kar ai shi a su ribanci wannan su zagi ma'awiya su la'ance shi irin yadda suka saba duk wanda ya la'anci ma'awiya ya la'anci sahabin manzon Allah waɗanda gaba ɗaya Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an وأعد لهم جنات hal anharu الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Allah ce ya yadda da su sun yadda da shi ya tanadar musu aljanna ko ramuna gudana ta za su dawoma ciki har abadan abada wannan shine rabo mai girma sai ka zo ka zagi mutumin da yake cikin wannan jerin da Allah ce ya yadda da su sun yadda da shi kada ya ba za ka wani lafiya ba sai dai saura da me abinda mu'awiya ijtihadi ne cikin ijtihadi kuma akan yi daidai akan yi kuskure wanda ya daidai a cikin ijtihadi yana da lada nawa biyu wanda ya kuskure fa yana da lada daya to Ali bin Abi Talib ya yi ijtihadi ya rage da daidai yana da lada biyu Muawiya ya yi ijtihadi ya yi kuskure yana da lada nawa daya dan haka sai ban ce da ku ba mai gaskiya da mara gaskiya sai ce wanda ya fi gaskiya ko haka ba wanda ya fi gaskiya wannan shine usulobin da ya kamata ka ma'amalanci abin da ya faru tsakanin sahabbai Allah ya yi musu aminci ya kara musu aminci gaba daya amma bin yasar dai mutum ne mai falalar gaske kala ce ba asani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya aike ni ba asani ya aike ni daidai da kace ne. fi hajatin ya aike ni cikin wata bukata kaga bai faɗi bukatar ba saboda ba bukatar sai ka san cewa menene aka aike shi yi fa ajnabtu can a hanya ta ta tafiya na kwanta a masauki ina barci sai kuma janaba ta kama ni fa ajnabtu sai ne janaba bai bayyana mana cewa ya aka yi janaba ba shin ya kusanci iyalinsa ne ya yi tafiya da iyalinsa ko kuma a'a mafarki ne yayi fa ajnabtu dai ba ruwanka ko ma me ya faru dai ya dai janaba yanzu kuma ka san wanda na janaba da zai wanka falam ajidil ma'a sai kuma ban samu ruwan da zan yi wanka ba da na nemi ruwa na rasa fatamarraktu fi sa'idi sai na birgima cikin kasa as-sa'id al-ard ko wajhul ardi filin kasar da babu ciyawa a kai shine as-sa'id sawa'un dutse ne wurin falale ne yashi ne kowane irin nau'in kasa ne matukar dai ba wani sabon abu bane akan kasa kasar wurin ce shine as-sa'id fa tamarraktu fi sa'id sai ne birgima cikin kasa kama tamarragu dabbatu kamar yadda dabba ke yin birgima cikin kasa cikin dabbobi akwai wanda suke birgima ko to shi ma haka yayi tsammanin sa wannan ita ce taimawa <laughs> tunda dai wanka ne za a yi wanka ko sai ka game jiki da ruwa to tunda an rasa ruwa da ƙasa za a yi amfani su ya kamata ita ma kasar a game jiki da ita ya san fahimtar sa kenan ijtihadin sa kenan lokacin annabi baya tare da shi shi kuma yana son yayi ibada yace fatamarratu kama tamarrabu dabbatu ne birgima irin yadda dabba take yin birgima kama tamarragu asalin sa kama ta tamarragu. saboda ka'idar larabci ne dukkan fi'ili mudari'i da ya fara da ta guda biyu ya halatta ka shafe daya ka bar daya a maimakon ta tamarragu sai ka ce tamarragu ta tafakkaru sai ka ce tafakkaru ta tazakkaru sai ka ce tazakkaru an gane ku ta tajahalu sai ka ce tajahalu wa ma bi ta ay nuftudi qad yuktasar fihi alata ka tabayyana al-ibar kamar da ibn Malik ya faɗa cikin alfiyar nasa كما تمرق الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم sannan sai na zo wurin annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fa zakartu zalika lahu na ambata masa cewa ga abin da fa nayi fa qala sai annabi ce inna ma yakfika kadai abin da zai wadatar da kai an ta kula bi haka hakaza ka aikata haka da hannayenka an ta kula bi ma'ana an taf'ala لأن القول يأتي بمعنى الفعل كما أن الفعل يأتي بمعنى القول dukkan su suna wakiltar juna da Allah ya ce jaza'an bima kanu ya'malun wa nudu an tilkum aljannatu allati u'tadun wajen saboda magana da aiki aiki ne kadai zai shigar da kai aljanna ko kuma da magana a ciki tsakanin maganar da aikin wanne ya fi muhimmanci magana dan a cikin magana kalmar shahada take wanda sai da ita ne aiki zai karbu ko ba gaba rukunin farko na musulunci an tasha da Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ita ce rukuni ma a he Allah na ba da lada akan zance ma kenan fa asabahum Allah bima qalu sai ce bima fa'alu ko ba haka ba jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa zalika jazaa'ul muhsinina asabahum Allah bima qalu to da alqawlu da alfi'lu suna haduwa da juna akwai inda za a kawo al'amalu har alqawlu ya shiga ciki akwai inda za a kawo alqawlu kuma ana nufin shi kansa fi'lu din yace inna ma yakfika sani dai kadai abin da zai wadatar da kai an taf'ala bi yadayka hakaza ka aikata haka da hannayenka biyu yaya ne hakan thumma mabarba bi yadayhi al-arda sai annabi ya shafi kasa da hannayensa guda biyu haka darbatan wahidatan shafa daya an gane ko summa masaha shimala alal yamin sai shafa hannun dama akan wanne a shimala alal ya shafa hannun hagu akan na dama wato yana yin haka da ya dauke hannunsa haka sai shafa wannan hannun an gane ko an gane ko masa shimala ala wa zahira kaffaihi ya kuma shafi hatta wato da ya shafa nan dama kuma ya shafa na hagu ya fara da dama sannan hagu dan ana fara da a hada suke amma daman zaka fara shafa sannan hagu abinda ake bukata tafin hannu dai cikinsa da wajensa shine summa wa zahira kaffaihi ya shafi bayan tafukan hannunsa nan gurin kenan bayan kenan kowanne ya shafe shi haka hada da juna kowanne ga ciki ga wajen biyar shi shafa wa hahu sannan kuma ya shafa fuskarsa wannan ita ce ne taimama shi ke nan duwanda wannan ya taimama ga kasa nan gudun da kai haka da hannayenka shafa daya sai ka daga haka akwai ruwaya da sanuna da annabi ya daga hannunsa haka sai ya bushe ya hure abin da ya shafa hannun sai ya shafe su haka ya shafi hannun dama da na hagu suna hada da juna daidai wuyan hannu ba kari ba rigi har tsakanin ya so haka duk ya tsatsefe ko ina haka ko ba haka ba to daga nan gurin sai ka haka sai ka shafi fuskarka ta shafi fuska daga nan kunne zuwa nan daga nan mabubar gashin goshi zuwa hannun barka duk ka shafa haka ko ina har dukkan waɗannan ramuka ka gama shafa haka shi kenan ka kare shi ma sai sallah idan ka kara kafa ta zuka yi bid'a dan hadisin jama'a na wannan da'ifi darbatun sani ya sai ga bid'a hadisin jama'a haka fi idan ka shafi hannu ka zo har hannu nan ma kai bid'a hadisin da nuna haka fi ne bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka yi ko ka bushe ko ka bubbuge kun gane wannan da kyau abinda annabi ya ce masa kenan yace da kai haka da shi kenan ya riga ya wadatar ba sai ka kara wani abu kuma malamai sun yi sabani malai yace ikhtilaful ulama sabanin malamai ikhtilaful ulama wai malamai sun tattauna sun yi sabani hal yujzi fi tayammumi darbatun wahidatun shin a cikin tabawa idan aka yi shafi kasa to daya ya wadatar wal kuma shin ya wadatar a shafa hannu biyu a tafukan hannu cikinsa da wajensu aw la budda min darbatai ko dole ne sai an sai an dace kasa so biyu ko an shafi kasa so biyu wa hal la budda min al ala al-yadayn ila al shi lallai ne lokacin da mutum ya shafa shafar hannu sai ya shafa har hannu sabanin da suka kenan fa zahaba ba'dhum sai wani sashi na malamai suka tafi wa mun shafi'i cikin su akwai imamu shafi'i ila annahu la budda min darbatayn cewa dole ne sai mutum ya buji kasa so biyu ko ya shafa kasa so biyu wahidatun bil wajhi shafa ta farko shafar kasa ta farko wannan dan fuska ne wal ukhra min yadaini ta biyun kuma wannan hannaye zaka shafa ila al ya zuwa gwiwoyin hannu muhtajjina bi ahadisa sun faɗi wannan zance ne suna masu kafa hujja da waɗansu hadisai minha daga cikin hadisan ma rawahu da kutuni a ibn umar hadisin imam dar qutni wanda abdullahi da umar ya ruwaito cewa at-tayammum darbatani darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadayn ila al-marfaqayn wai ita ce kuma ana shafar ƙasa ne sau biyu shafar farko ta fuska ce ta biyan kuma hannaye zuwa gwiwar hannu to sai shi wannan hadisi da'ifi ne wa zahabul jumhur mafiya yawan malamai sun tafi cewa wa minhum al-imam ahmad cikin su akwai imam ahmad wal auza'i da imam al auza'i wa ishaq ibn rahuya wa ahlul hadis da kuma sauran ahlul hadis malaman hadisi gaba daya ila anna tayammum ila anna tayammuma darbatun wahidatun suka ce za zaka shafa ka ne sau ɗaya jan wa annahu la yumsahu illa alwajha wal kaffan ko ba abinda ake shafa illa alwajhu face dai fuska wal kaffan da tafukan hannu biyu mustadillina bi ahadith sahiha malaman da suka tafi kan wannan ra'ayi sun kafa hujja ne da hadisai ingantattu min hatta in hadisan akwai hadisi amma haza wannan hadisi na amma ibn yasir qala ibn hajar imam ibn hajar al-asqalani yace wa kana ammar yufti bihi amma ya kasance yana bada fatawa da wannan hadisi da zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan shudewar annabi da an tambaye amma so nawa mai tayyuma zai shafi kasa sai ce so daya da ina da ina zai shafa sai ce zai shafi tafukan hannunsa ne ciki da waje da kuma fuska ba sai ya shafa hannu zuwa gwiwa ba haka ya rinka bada fatawa in ji wani hajar sai shi warrawu min hadisi a arafu bi muradihi marwayi hadisi ko ya fi kowa sanin ma'anarsa ka'ida ce sananniya a wajen malamai idan mutum ya rawaito hadisi sai ba shi wata ma'ana ko da ba ku kuka rawaito hadisi ba daga sa kuka je sai kuka ba shi wata ma'ana daban ma'anar wa za a karba farrawi a arafu bi ma rawa min dole wanda ya rawaito hadisi in ya fassara shi da abin da ke zahirin sa tafsirin sa karbabbai bayyana sama da tafsirin kowa wa ajabu an ahadith darbatayn wal mirfaqayn sun ba da hujja sun ba da jawabi dangane da hadisan da ke nuna cewa a shafa kasa su biyu kuma a shafa hannu zuwa gowar hannu bima fi hamil al-maqal al-mashhur sun ce ai wannan hadisin dukkanin su akwai maganganu a cikin su ma'ana hadisai ne waɗanda suke da'ifai duk hadisin da ya ce a shafi kasa sau biyu ko a shafi hannu zuwa gwiwar hannu hadisai ne da'ifai ba su tabbata ba amma hadisin da ya nuna cewa shafa ɗaya ake wannan hadisin na Umar bin Yasir ingantacce da cikin Bukhari cikin Muslim wala na tilka al-ahadith fi saff al-ahadith as-sihah al babu yanda za a yi wannan hadisai raunana mu sa su su zo su fuskanci waɗannan hadisai ingantattu kuma na fili qala ibn abdul bar wanda ake kira da suna hasu المغرب ɗaya daga cikin manyan malaman mazhabar malikiya kenan yace al asar marfu'ati an ammar darbatun wahida mafiya yawan abin da aka ruwaito na taimama a wurin ammar bin yasir ana shafar kasa ne so daya wa ma ruwai min ne duk abin da aka ce za a shafa kasa so biyu fa kulluha mutariba duka irin waɗannan hadisan muttariba ne wato hadisai ne za'i sai ba a aiki da su dan malikiya ne ibn abdul bar inda aka ce ibn abdul bar ayan kare hafizul magrib suke ce masa gaba daya hafizul mutanen yamma inda a duniyar hadisi ne a zamanin sa inda aka ce ibn abdul bar an kare ba wanda ya ma wata ne imam malik hidima irin sa hidima irin biyu at-tamhid wanda ya tantance me ke cikin at-tamhid abin da ke cikin motsa waya dukkan balazat na malik balagani kaza balagani kaza sai bai samu samo sanadin su in banda guda shida ko wani adadi kadan da ya rage masa sai kuma ya zo yayi al-istizkar wajen juz'i 35 zuwa da bakwai wanda shi kuma gaba ɗaya fikin imam malik ya zuba a ciki sharhin muwattani ne na imam malik ayin dai hidima ne ga maliki aka sai mana gulbar kuma sai dai kuma ya fatiha a tashi to gashi da kansa ya duk hadisan da ake kafa hujja da su na cewa a shafi kasa so biyu hadisai ne mutariba wal wal mutar ittirab li da'f al الحديث duk inda aka sami اضطراب cikin riwayar hadisi to hadisin ya zama ضعيف kenan وقال ابن دقيق العيد ابن دقيق العيد يأتي ورد في حديث التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة an samu wani hadisi dangane da taimawa cewa ana shafan kasa sau biyu shafar farko na fuska shafa ta biyu ta kafa ta hannaye zuwa gwiwar hannu illa annahu la yuqawmu hadha alhadith fi sihha sai dai wancan hadisi fa baya iya cin karo da wannan hadisi da muke magana kai na ammar wajen inganci wala yu'aradu mithluhu bi mithlihi bai ma halatta baka je ka dauko irin wancan da'ifan hadisan ka zo ka hada su da wannan hadisin na ammar in ji ibn dakiq al-is wa qala al-khattabi sulaiman al-khattabi yana da littafi ma'alimus sunan ya salam ma'alimus sunan wai ga tubalin da ke nuna maka sunnar annabi ka san shi ma'alim ma'alim wato jam'i ne na abinda wato ina idan ka kama hanya daga nan garin zaka tafi wani gari a kan titi ba kana ganin dutse da ake kafa wanda yake nuna adadin kilometers ko miles milestone su ne ma'alim to shi kuma ita sunnar annabi ce aka wa ma'alim ya salam ma'alim sunan sharhin abu dawud ne littafi ne mai kyau kwarai da gaske jizi guda hudu in ban manta ba ko wani abu makamancin haka yana da kyau kwarai da gaske dalibin ilimi ya same shi na imam abu sulaiman al-khattabi imam al-khattabi ce zahaba jama'atun min ahli al-ilmi ila anna at-tayammum darbatun wahidatun lil wajhi wal kaffayn yace da yawa daga cikin malamai ma'abuta ilimi sun ba da fatawar cewa taimama ana dukan kasa ne so ɗaya ko shafar kasa ne so ɗaya a shafi fuska da kuma hannaye tafukan hannu banda gwiwar hannu wa hazal mazhabu a fahofin riwaya yace wannan mazhabin ko shi yafi inganci inda wajen riwaya ne dan shi ke da goyon bayan hadisi to kaga dan maganganun malamai irin wannan shine ake bi a tantance a ce magana ba in ce magana kaza kaza ce sai wani ya damu idan ya ji ya san wata magana shekara ashirin yau an ce masa hadisin da ifi ne sai ya damu mu ba mu muka kashe zaman ba lafiya kawai aka ba mu ma'ana ba mu muka bai fatar da hadisin ba laifin mu mun karanta mun gani ko mu su shiru sai da muka faɗa muka ce sun ce da ifi ne ba kuma muka da fanta ba ko ma yu'khadhu min alhadis hadith abin da zaka iya koya karkashin wannan hadisi na farko at-tayammum min al min al-janabati akan yi taimama a madadin wankan janaba wato domin janaba idan ta kawo mutum annahu nabiyu annahu la budda min talab al qabla at-tayammum kafin ka fara taimama sai ka nemi ruwa to wannan neman ruwa din malamai suna yi masa haddi da iyakoki duk sun yi sabani mai yawan gaske abinda dai ma galibin malamai suka tafi suka ce idan ka nemi ruwa a kusa inda kake tsammanin samun ta baka samu ba to ba ma cewa daga nan wani misali sai ka tafi kofar shehu ka nemo ruwa an ba haka ba da halatta baka yi ma a'a ka nema a dambuwar ka rasa shi kenan ita ma yi sallar ka ba za mu ce ba daga nan gurin sai ka tafi jami'a ta mai Maiduguri daga nan ba za mu ce sai ka je Ramat ba ba za mu ce sai ka je Bulunkutu ba ba za mu ce sai ka je kaza ba ba dai kai dan dan gorar bane ba ka rasa angon ku sai ne take ma kai sallah magana ta riga ta kare na uku sifatu tayammum sifar yadda ake tayammu mun koya cikin wannan hadisi wa huwa dalbul ardi marratan wahida shine mutum zai shafi kasa sau daya thumma mata alwaja wal yadayn sai ne shafi fuska da hannayensa ila al-mirfaqaini wa ta'mimihima bil mashi wallahi wannan ban san yadda ya kawo wannan larabcin ba anan gurin shi da kanshi kuma ya tabbatar da dukkan hadisin cewa a shafa hannu zuwa gwiwar hannu bai inganta ba wa ta'mimuhuma bil mashi qala ibn rushd ibn rushd yace itlaqu ismi al yadi ala al kafi azharu min itlaqihi ala al kafi wa sa'id na jin da aka ko kuskuren daba a cikin littafin nan ba zan yi haka ba dan abin da ya gina a bayan nan gurin ya rushe cikin nan gaba daya ibn rushd yace itlaqu ismil yadi al kaffi yin amfani da kalmar al yadu hannu ya zanto ana nufin tafin hannu an gane ko a larabci azharu shi yafi bayyana ta fuskar ma'ana min itlaqihi al kaffi wa sa'id sama da a ce idan an ce hannu har zira'i ya shiga ciki yace da an ce hannu tafin hannu kawai ma ya shiga ciki ba sai zira'i ya kawo ba wannan kamar ibn rushd yana raddi ne ga waɗanda suke ganin cewa idan an ce aliyat yana nufin cewa wato hannu tare da zira'i haka waɗansu suka ce da aka ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum sai suka tsaya a umumin aya din cewa umumin aya na nuna a shafi fuska da hannu to hannu ko har zira'i ya shiga shi ne ibnu rufi ke cewa a a in fa an ce da aka yi shiru galibi ya fi gaskatuwa akan tafin hannu sama da ka shigar da zira'i ciki in dai a larabci za ku bi kaga ibnu rufi ma kuma dan malikiya ne na hudu zakarar sana'ani al sana'ani ya faɗa cikin littafinsa subulus salam أن العطف في روايات هذا الحديث قد جاء بالواو وتفيد العطف مطلقا وجاء بالفاء وثم وتفيدان الترتيب وترتيب زيادة والزيادة من بالعدل مقبولة فيهم المجموع ما في الصحيحين على الترتيب ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اليدين على الوجه لا قولا ولا فعلا wannan wata magana ce ta ilimi da take da dan abin nan mu ba da hankalin mu sosai ga waɗanda suke masu littafin a hannu yana magana ne akan cewa an ce a shafi fuska da hannu ko ba haka ba mu kalli hadisin ammar din yace sun darba biyadaihi al-ardh darbatan wahida ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه to mu sun ma masa hashimala bayan ya shafa kasa ma masa hashimala a yamin sai ya shafa hannunsa na hagu kan na dama wa zahir kaffaihi ya shafi kuma bayan tafukan hannunsa wa waje hahu da fuskarsa to a nan gudun karkashin wannan hadisin me ka fahimta annabi ya fara shafa shin ya fara shafar hannaye ne sannan fuska ko fuska ya fara shafa sannan hannu ita wannan riwaya ba ta nuna cewa lalle hannu ya fara shafa kamar yadda ba ta nuna fuska ya fara shafa kun gane ko saboda an yi amfani da wawun idan na ce ja a zaid wa khalid wa salih wa yunus zaidu da khalid da yunus sun zo nan gurin ina ba da labarin zuwansu ne karkashin wannan baka iya fahimtar cewa waye riga wani zuwa dole sai ka nemi bayani a wurina amma da na ce maka ja'a zaid thumma khalid thumma yunus sai zan zanto waye farkon zuwa waye karshen zuwa yunus waye na tsakiyar zuwa khalid saboda na yi amfani da summa wanda ke nuna wannan sannan wannan sannan wannan da kuma zan yi amfani da fa ja a Khalid fa Zaid fa Yunus ha kuma dai dole Khalid ne ya fara zuwa sannan Zaid sannan Yunus amma kuma suna bin juna da wuri wuri haka amma sun muna nuna jinkiri fa kuma tana nuna a taqib wannan na shigowa sai ga wannan sai ga wannan kusan tare suka zo amma wane ya fara zuwa sai dab da shi ga wannan sai dab da shi ga wannan shine abin da fa take nunawa to amma wawan a zai da khalid wa yunus abin da ke nuna wa su duka sun zo amma cikin wannan zancen ba a iya fahimtar waye farkon zuwa waye na cikin zuwa waye na karshen zuwa a larabci in an ce wawun abin da take nuna wa kawai sun zo su duka amma duk mu san wa riga wani zuwa ba to yanzu cikin wannan hadisin na amma ba za mu iya fahimtar me aka fara shafa ba tsakanin fuska da hannu a dai wannan riwayar ta nan gurin kun fahimci wannan zancen da nai to shine a nan gurin sai yake cewa zakar sanani al-imam sanani ya faɗa cikin subul salam annal aqfa fi riwayati hadha alhadith qad jaa bil wawi fi a wannan riwayoyin wannan hadisin dan riwaya ta zo kala kala nan ya kawo mana daya ya zo da wawun a ce menene masaha al-yamina al-istimal ku shimal al-yamin wa zahira kafai wa wajhahu an ya gafi da wawun an gane ko wa tufidu al-asfa mutlaqan ita ko aka fi da wawun kawai na nuna kawai an yi waɗannan abun guda biyu sai dai ba za mu iya sanin wanne aka fara yi ba waja bil fa'i a wata riwayan an an zo da wawun an zo da fa'ul kai wato dai ne fa wajahu wanda ke nuna a nan gurin hannu aka fara shafa sannan ne fuska kenan idan an kawo fa'ul wa summa a wata riwayan an zo da summa yadaini summa wajahu wato fi dali a tartib da fa da sun duk suna nuna jerantuwa wannan aka fara yin sannan wannan wa tartibu ziyada a samu ruwaya da kanta ta zo ta kawo wannan tartibin sun ko fa to wani ƙarin ilimi ne wanda babu shi a cikin riwaya da take wawanne kadai a ciki to wannan ƙarin ilimin kuwa wa ziyartu min adli duk marwacin da ya ruwato yin adali ne makabula ana iya karban wannan ziyada din tashi fa yuhumul majmu'u ma tusayyihan ala tartib da haka duk riwaya da ta zo da wawan. sai mu ɗauke ta mu bata ma'anar ruwayar da ta zo da fa da summa wanda ke nuna jerantuwa kun gane wannan zancen nashi da haka sai ce wa lam yarid anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam taqdiman yadaini ala wajhi la qawlan wala fi'lan yace dan haka a dai ruwayoyi da suka tabbata na zahiri ba wani abin da zo daga annabi wanda yake nuna cewa annabi ya fara shafar hannaye ne sannan fuska sam wannan bai zo ba la qawlan bai zo ba a magance daga bakin annabi wala fi'lan bai zo ba cikin aikin annabi abin da yake nufi fuska ake fara shafa sannan hannaye shine abin da sana'ali ke so ya faɗa gaskiyar al'amari shine akwai hadisan da suka nuna fuska ake fara shafa sannan hannaye akwai hadisan da suka nuna hannaye ake fara shafa sannan fuska kun gane da kyau to anan shi yasa sai aka samu sabani tsakanin malamai tsakanin waɗanda suke ganin lalle fuska zaka fara shafa sannan ka shafa hannayenka tsakanin da suke ganin lallai yanka zaka fara shafa sannan fuskar ka akwai malaman da suka jaza hanyoyi guda biyu din duk wanda kai yayi abinda aka wajabta ma shafar fuska da hannu ganin damar ka ka fara da hannu ganin damar ka ka fara da fuska wannan magana tana da karfi tana da masu goyon bayan ta cikin malamai almuhaqqiqun kun gane da kyau da haka dai za mu sake mai tawa lokacin da ka zo taimama za ka samu wuri ne sawa'un wannan wurin ƙasa ce rairayi ne a sahara ce wurin ko ma dai wace irin kasa ce zan to ba ciyawa ba ce ko dutse ne ko katanga ce wadda ba ta suminti ba katanga wadda take ba a yi mata santi ba an gane ko ina nufin wadda ba a yi mata santi ba to ya halatta ka sai ta kai ta ma da ita da ka tashi shafa ɗin ka tsora hannayenka haka idan ka daga sai ka bushe ko idan ka saura wannan haka haka sai ka haka karkade su fa nafada bi yadihi kamar da wadansu ruwaya suka nuna wannan shine annafadu ha kuma fa nafaka kenan kamar da wadansu ruwaya suka nuna da ka bushe din ko kuma ka ka karkade hannayen to sai ka shafi hannayen ka din kuma na dama da na hagu a hada da juna kana mai farawa da wannan da wannan haka kowanne cikin su da wajensa ka gama shi kenan sai ka shafi fuskar ka gaba da yanta shi kenan ka kammala sai mama sai sai sallar ka da wannan taimama to a nan gurin niyya ta kan bambanta daga wannan taimama zuwa wannan taimama idan mutum ya rasa wanda zai alwala da shi alwala ce ya kamata ya yi sai ya rasa ruwa ko ga ruwan amma uduri ya hana ba zai iya amfani da shi ba kaga niyyar da zai shi ne niyyar gusar da karamin hadasi amma idan mutum janaba ce a jikinsa yake son yi sallah ba ruwan wanka ko ga ruwan amma sanyi ya hana ya amfani da shi bai samu abin ɗumama ba to kaga nan niyyar da zai yi niyyar neman a halatta masa sallah ko niyyar gusar da babban kari na wani dan lokaci don ya sami yin sallah kun ga niyyar ta ta bamban ko dan wanda yake baya da alwala da ramin kari ne shi wanda janaba yake jikinsa fa babban kari ne dan haka ya danganci dan me zaka yi tayammar to a wannan lokacin sai ka sa niyar a ciki niyar kuma a zuciya take ba bayyana ta take ba na biyar anna tayammumu lil hadath al akbar ka tayammum lil hadath al asghar to sifati wal ahkam malai sai da ake don karamin kari irin da ce ake don babban kari to sifa cikin sifa wal ahkam da hukunce hukuncenta na shida al ijtihadu fi masail al ibadat ashe ana iya yin ijtihadi cikin mas'aloli na ibada dan gashi Ammar yayi ijtihadi sai dai annabi bai tabbatar da shi akai ba ko na bakwai annal mujtahida idza addahu wato anan gurin ijtihadin da ake a mas'alolin ibada ya kamata da malam ya wayar da kai sosai ba wai ijtihadi wajen shar'anta sabuwar ibada ba Allah ya umarni manzon sa ya umarni da ibada sai kai ijtihadi wajen kaifiya kafin ka samu hadisin da ya bayyana kaifiya to wannan shi ke nufi amma ba ka yin ijtihadi wajen ka kawo wata sabuwar ibada ka ce ka yi ijtihadi in ba haka ba da masu maulidi ba za ku hana su ba yi ba su ce ijtihadi suke ba to amma zai gyara masa cewa inna ma yake ka an dai ka haka za ya kwatanta masa yadda ya kamata yi kun san da kyau dan kai mu bar wannan maganar haka abu da take wata ma'ana daban na bakwai annal mujtahida idza addahu ijtihaduhu ila ghairi sawab duk mai ijtihadin da ijtihadin sai ya kai shi zuwa ga abin da ba ne daidai ba wa fa'ala al-ibada ya kuma aikata ibada akan haka dan sun mata lahu as-sawabu wa da zalik sannan kuma daga baya ya gane ga yadda yake daidai fa innahu la yujidu tilka al-ibada to ba zai mai ta wannan ibadar ba amma rubun yasir da ya wannan birgimar yayi sallah a haka ya tashi ya sallah abin da ya daidai ne ko kuskure ne kuskure ne tare da haka da ya zo wajen annabi sai annabi ce ai da ka tashi ga yadda za ka yi inna ma yafi ka an ta kula bai dai ka haka ma kaza bai ce ba to yanzu zo ka yi ma kai mai mai tawacin sallar sallar da ya yi dadin an kyale masa ta yi sai dai nan gaba kuma ba ga yadda zai yi kun gane ku kamar yadda mutumin da ya zo ya kuskuren sallah a masallaci din nan annabi ya ce masa yarji fa salli fa innaka lam salli ko ma ka sake sallah kuskure ne tare da haka da ya zo wajen annabi sai annabi ai da ka tashi ga yadda za ka yi inna ma yafi ka an ta kule da ka kaza wa kaza bai fi wato yanzu zo ka yi tayyama kai mun mai tawaccin sallar sallar da ya dadin an kyale masa ta yi sai dai nan gaba kuma ga yadda zai yi kun gane ku kamar yadda mutumin da ya zo kuskuren sallah a masallaci din nan annabi ya ce masa yarji fa salli fa innaka ta zulli ko maka sake sallah dan baka yi sallah ba har aka yi haka sau wani adadi daga karshe cewa annabi ko ya mun da zan sallah ban sai da ake ba annabi nuna masa yadda zai yi kaga ai a rayuwarsa gaba ɗaya haka yake wannan sallar har ya zuwa ranar wannan da annabi ya gaishe da annabi ya koya masa sai ce fa da zalika fi salati da kulli haka zaka a cikin dukkan sallar ka zaka zuna gaba bai shi bari ya rama sallolin baya sun riga su wuce kuma mai wannan haka muawiya ibn al-hakam ne lokacin da ya kuskure ya magana cikin sallah bayan bai san ba ya zo ya hana magana cikin sallah da annabi ya gyara masa cewa cewa nan gaba ba sai ka magana cikin sallah bai ce yin sallah ka baya kuma sai ka rama ta wanda kai surutu ciki to duk wannan shine abin da yake abin nan sauro thamin wa salatun hadithi لثلاثين 38 a cikin wannan أتكن cikin wannan littafi an jabir ibn الله radiyallahu anhu ma an karɓo daga jabir ɗan abdullahi allah ya kare da a gare su shi da mahaifinsa domin mahaifinsa sahabi ne shi ma sahabi ne karewa ma mahaifinsa ya dace da yin shahada ranar da aka yi yakin Uhud annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kan annabi tsira da mutum Allah su tabbata gare shi ya ce da shi wato jabir gonin dan kasuwa ne idan ban manta ba wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aiki shi da dirhami ya ce je ka so mun doki shi doki annabi ya ce doki sai tafi kasuwa da ya ya samu doki ya so na darhami daya da ya sayi ta a nan sai ya kwana ya kwana sai ta kan wani bangare kuma na cikin kasuwar sai na mai sayan doki wani mai sayi ya zo aka yi ciniki ya sayar darhami biyu ba dirhami ɗaya sayi ba ya sayar nawa darhami biyu sai kuma ya dawo da darhami ɗin ya sake sayan doki sai dawo a daga ga darhami ga doki ya aka yi haka da yace ai ga yadda ne ga yadda ne annabi ya masa addu'a ya sa masa albarka ina kyautar san Jabir da Abdullahi ne inda ban manta ba kun shi ko ni sahabi amma na fitar sautar Jabir da Abdullahi ne to kaga anan gurin wannan hadisin yana nuna mana wadansu abubuwa da dama farko himmar sahabbai wajen neman na kai da kuma harkar kasuwanci na biyu kuma a ce idan ka sai abu naira dubu ya halatta ka sai da shi nawa waye sai da makaruhi ne cikin malami ga dole sun ce makaruhi ya da take sayar dubu biyu baka yi haramun ba ko dubu uku ka sayar da shi baka yi haramun ba illa iyaka abin da aka ce ka bambance tsakanin kayan abinci abin da yake dole din rayuwa da abin da yake ba dole na rayuwa ba yanzu ka ga masara da wake da alkama da shinkafa da waye wannan dole rayuwa ne sai da su za a rayu agogo atamfa shadda lefi wannan ka ciri baka yadda ka ga dama wace dole ka an sa za a rayu ko haka ba na ga dan yayi tsada da yawa wannan masu shi ta shafa ko haka ba amma masara fa in tsada da yawa ko gero ko alkama to kuma zai ji to sai suka ce su malamai din akan abin da yake dolan rayuwa sai ka sauƙaƙa ka hakura da yar riba kaza sai Allah ya sanya maka albarka sai ka sai ka ka sai ka ka sai ka ka abin da yake ba dolan rayuwa ba zuba duk yadda kake so dama nafilar rayuwa ce yan nafilar rayuwa ta je su ta yi wasu neman farin rayuwa kuma su sun samu abin da su ci ba su jizga ba amma dai abin da muke so mu ce shari'ar musulunci ba ta kayyade maka riba ba a cikin hajar ta kasuwanci ko ba ka'ida ba ne in dan in mai sayan haja ya zo sai ka faɗa masa nawa ka saya kare ya zo kana wani ran sai nawa ya ce naira dubu ɗaya ka ce to ni ma kaina ban sai shi haka ba ni kaina dubu ɗaya da ɗari biyu saya kuma ina neman riba wa ya ce sai ka faɗa masa ba wanda ya ce ko ke ya ce faɗa masa ka ce ba wanda ya ce sai na faɗa maka a ka'idar musulunci ciniki za mu kawai duk yadda ka sayar duk yadda ka sayar da ba shi kenan shi yasa ka'idar musulunci ba a da price control ba a ce ga wani farashi da gwamnati za ta kai dai babu shi a musulunci ana kyale kowa ne wanda yake mai neman albarka ya ce hakuri riba yar kadan mai neman da yawa je duk kowa ya je ya kansa amma dai ka'ida ne ka gina abu akan gaskiya da adalci idan kai karya ka ce wallahi naira dubu na sayi shi alhali ɗari takwas ne wai kana neman a kara ma dubu ɗaya da hamsin kana nema ka bugi yanci na wai ka ce naira hamsin kawai ka tara hali ku kashi ɗari biyu da hamsin to wannan kayi ƙarya kuma wannan rantsuwa da kai tana cikin abin da ke lalata jarin dan adam kamar da manzon Allah ya nuna yace ita rantsuwa a harkar kasuwanci tana saurin shigar da haja ta sayu amma kuma tana gadar da talauci ta tafiyar da albarkar da abin da ka samu da dukiya ɗin sai daga ga kuɗin ka kirga da kyar kana ta lissafi tun da karfe biyar har shida har da rabi lissafi kake me ya shigo me ya fita kuɗi da yawa amma kuma ba kwanciyar hankali ta tare da kai matsalolin rayuwa su yi maka yawa sai a ambaliyar ruwa su ga cewa gidanka ne rushe motar kowa ta tafi kano ta je ta dawon lafiya ko ta je bakin gwada ta dawon lafiya a kai motar ka ta cikin kilomita hamsin sai ta buga sai ta yi menene matsaloli sai ta samun ka sakamakon ƙarya da kake yi da rantsuwa a cikin harkar kasuwanci wadda ba saka ba ala kulli halin jabir dan abdullahi sahabi ne mai matukar fallar gaske yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzon Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi yace utitu khamsan lam yutahunna ahadun min al-anbiya'i qabli yace an bani ababe guda biyar kafina ba wani annabi da aka bashi waɗannan al'amura sai ni na farko nusirtu birru'bi masirata shahrin an taimake ni da jefa tsoro a cikin zukatan abokanan ta masirata shahrin alhalin tsakanin ratar inda nake da inda suke da inda suke tsawon shekara guda tsawon wata daya tafiyar da za a yi an gane ko wannan ya faru a yakin tabuka tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da zuwa kasar sham tsakanin madina da kasar sham galibi tafiyar wata daya ke annabi na madina amma arna da ke kasar sham sun gudu kafin ma annabi je wajen wannan yana daga cikin abin da dinsa irin wannan duniya abin da Allah madaukakin sarki ce sanan kai fi qulubil ladina kafaru ru'ba fadribu fawqa anaq wa dribu minhum kull banan ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب wato kenan Allah yana jefa tsoro cikin zukatan kafirai wannan yana daga cikin abin da Allah ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam da shi sauran annabawa ba su samu wannan ba abu na biyu waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mun kasa ta zanto wurin sallah da kuma abin tsarki na da ƙasa zan iya yin taimawa kuma zan iya yin sallah a ko ina cikin fadin ƙasa ko da cikin masallaci ko ba masallaci ba sakamakon annabawan baya kuwa mutum ba zai ibada ba sai ya je ɗakin ibada da aka kebance masa fa ayyu ma rajulun min ummati adrakathu salatu fal yusalli da haka duk wani mutum cikin al'umma ta da sallah ta riske shi a ko ina ne sai ya sallarsa wa uhillat al ghanaim kar ka kafa hujja da wannan ka dauka cewa yana nufin ba sai ka je jam'i ba in ka haka kai kuskuren fahimta abin da yake nufi idan sallah ta kama ka ba nan ne sa dakin ibada ba ka iya ta dakin ibada ka iya ta wajen dakin ibada ya danganta halin da ka samu kanka ciki yanzu kana kan hanyar ka ta zuwa Kano ko ta zuwa Fataskun ko wani gari ta lokacin sallah yayi ka tsaya ko ina kai sallar ka dajin Allah ba tare da cikin masallaci ba ta yi ko ba ta yi ba abin da hadisin ke nufi kenan ba a cewa sai in ka shiga gari ka shiga masallaci amma ka san kana zaune mazaunin gida dama ai sallar jami'i tilasta ya kanka kuma saboda wadansu dalilan daban fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu salatu falyusalli wa abu na uku wa hillat li al-ghanaim an halarta mana ganima ni da al'umma ta lam tahilla li ahadin qabli kafina ba a halarta wa wani annabi ganima ba da annabawan da ayin suka yake suka samu ganima sai su tattara ta wuri guda sai wuta ta sauko daga sama ta wuce cinye ta amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka shar'anta masa ya iya amfanuwa da ganima shi da sahabbansa da dukkan mabiyan su wa utitu shafa'a an bani ceto da ake kira ash-shafa'atul uzma allati yatakhalla anha jami'ul anbiya wal mursalun wal mursalin wanda dukkan annabawa kowa zai bada uzuri cewa ba zai iya wannan ceton ba karshe annabi sallallahu alaihi wasallam zai shi kadai ba sun ceto wajen mataki guda daga hijiran tashin kiyama ash-shafa'atul uzma wannan hadisin ta yana daga ɗaya daga cikin hadisai masu tsawo cikin sayar bukhari annabi ya faɗi wannan hadisi bayan an gasa cinyar akuya ne an kawo annabi ya ɗauka ta ka yi shirge ta da hannu sai ce a yi shirge ta da haƙori sai ce ana sayi da wani da adam wala fasa ni shugaban yan adam gaba ɗaya ba tare da alfahari ba kun san saboda ne suka ce ba mu sani ba yace mutane za su zo ranar tashin kiyama suna bukatan ai ceto suna bukatan kai yi hisabi wanda zai tafi tafi wanda zai tafi aljanna tafi ga suna cikin wahala ana cikin tsayuwa an dace a tsaye yau mai kuma nasu da rabbil alamin kenan ko sai su je wurin annabi adam su ce kai ne farkon halitta cikin mutane kai ne wanda Allah ya halicce ka da hannayensa biyu banda kai ba wanda ya samu wannan cikin mutane da haka ka roka mana a yi hisabi kowa ya san matsayinsa annabi adam ya bada uzuri mutane su tafi wajen annabi ibrahim shi ma ya bada uzuri su tafi wajen annabi musa ya bada uzuri su tafi wajen annabi isa ya bada uzuri sai gaba ɗaya su garzo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa sai annabi ce ana laha ana laha idan ma wannan matsayin nawa ne wannan matsayin nawa ne Allah ya alkawarta masa cikin suratul isra'i asa an yaba asaka rabbuka makaman mahmuda al-maqamul mahmud shine wannan babban na ranar tashin kiyama wanda duk annaba ba su da wannan matsayin sai shi kadai ana laha ana laha zai faɗi gaban ubangiji ya sujada ya ambaci Allah da kalmomi na yabo irin wanda shi ma bai taɓa yin irin su ba sai nan Allah ya sanar da su shi ya sanar da shi waɗannan kalmomin sai Allah madaukake ya ce masa irfa rafak wa sal tu'ta washfa tushaffa daga kanka ka roƙa za a baka nemi san za a baka ceto kuma sai annabi ne ba a yi ceto kowa san sa to wannan ita ce a shafa'a din da dukkan annaba ba ba su ba sai shi amma ban da wannan akwai wani wani su takalin shi sai wanda don annabawa ma za su iya samu da yan bai za su iya samu kai ma in ka zama nagari za ka iya samu ke ma in ka zama nagari za ka iya samu an gane ku amma wannan babban cutar shi ne annabi ke nufin an keɓance shi da shi abu na biyar wa kanan nabi النبي يبعث qaumihi قومه wa bu'ithu ila الناس nasi يكي دا كان can an kasance ana turo annabi zuwa ga mutanensa kadai ne ko yanzu an turo ni zuwa ga dukkan duniya gaba daya wato kiran da annabi zai da shi ya san mun da kiran sauran annabawa ta fuskar kiran sa ya saka kowa da kowa to sai abin da zai fahimta cikin wannan hadisi malai ta tafdilu nabiyina sallallahu alaihi wa sallam ala sa'iril anbiya cikin wannan hadisi za mu fahimci yadda aka fifita annabi kan sauran annabawa wa taqdiru ummatihi ala sa'ir al-ummah da fifita al'ummarsa kan sauran al'ummai na biyu tunda dai an fifita annabin kan sauran annabawa to haka mabiyansa ma za a fifita su kan sauran mabiya annabawa na biyu ta'adidu ni'amillahi ala al-abdi yadda Allah ke kididdigawa bawa ni'imomin da ya masa وإن ذكرها على وجه الشكر وذكر آلائه يعد عبادة وإن ذكرها على وجه الشكر وذكر آلائه يعد عبادة وشكرا لله wato batan ni'imomin Allah din ba wai kawai dan ka kirya su ba dan nuna cewa lallai na gode wa Allah da yayi kaza kaza kaza to idan ka haka sai kansa ibada ce mai zaman kanta kuma ya zama godiya ga Allah ana so ba ya zato mai godiya ga Allah to Allah dai ya min ni'ima ni kan ba goro bane ina da iyali Allah dai ya min ni'ima ni kan ina da abun hawa Allah dai ya min ni'ima ina da gida Allah dai ya min ni'ima ka kinin daga abin da Allah ya baka a zuciyarka kana nufin godiya ga Allah wannan yayi daidai amma ka ce nisan Allah ya min ni'ima ina da iyali ba kamar su wani ba goro yanzu to kana nufin habaici kama ka san baka da lada ni kan yana da gida ni kan yana da mota dan ka alfahari to wannan kai ma ka san baka da dan komai alfahari kake wanda bai dace ba kuma inna allaha awha ilayya an tawadu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin haka manzo Allah yace Allah ya yi mun wahayi ya ce ku kaskantar da kanku kar ku nuna ku wasu ne dan kuɗi ko dan mulki zanto wani bai wa wani alfahari ba har ya zanto wani bai zalunci kowa ba kowa ya kaskantar da kansa abu na uku kaunuhu sallallahu alaihi wa sallam nusira bil ru'bi kasancewar annabi an taimake shi ta hanyar jefa tsoro a zukatan abokanan adawarsa wa uhilla dawal al-ghanaim kuma an halatta masa ganima wa bu'itha ila an hamma amma kuma an turo shi zuwa ga dukkan mutane wa utiya shafa'a kuma an bashi ceto wa ju'ilat al-ardu lahu wa li ummatihi masjidan wa tahura shi da al'ummar sa an sa musu kasa ta zanto wurin sallar su kuma abin zartin su kullu hadha min khafa'isihi wannan duk yana cikin kebantattun al'amuran da suka shafi annabi wa qad uddat khafa'isuhu waɗansu malamai sun kididdige keɓantattun al'amuran da aka baiwa annabi su fakanat saba'a ta hisla da kuma al'amurra har goma sha bakwai ne wa hiya inda sana'ani inda wa ishirun imamu sana'ani ya kirga su har sun kai ashirin da ɗaya wa man tatabba al jami'aini as-saghir wal kabir wajada ziyaratan ala hadha al-adad wanda dai bi al-jami' saghir da al-jami' al-kabir wato zai samu cewa adadin ya fi haka to sai dai khasa'is din wannan babi na khasa'is na annabi sallallahu alaihi wasallam al'amuran da aka ke banci annabi da su kusa ne a cikin su akwai hadisan da suke sahihai ne kamar wannan hadisan da muka karanta a cikin su akwai hadisan da suke da'ifai ne sai a jefar da su gefe guda imam musulmi ya yi fasa'isul kubra wanda ya kirga abubuwa da dama waɗanda duk hadisan su da'ifai ne waɗansu ma mawdu'ai to dan haka kutubul khasa'is suna bukatan a bi diddigin hadisan da ke ciki kafin a tabbatar kaga yana daga cikin abin da ake cewa khasa'is in ma da mun sha faɗa wajen wazi cewa a ce annabi sallallahu alaihi wa sallama idan yana tafiya a rana ba a ganin inuwarsa ba ba hadisi bane ba labari ne mara tukun mara tushe cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana tafiya cikin yashi ba a ganin sawunsa amma in ya taka dutse kuma sai a ga sawunsa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an haife shi da shayi duk hadisai ne waɗanda suke al-manqula wal mutaraddiya ba su zama ingantattu ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallama baya menene haka abubuwa da zama da aka yi talasafa wanda suna buƙatar tacewa bayan ka karanta hadisi idan galibi hadisan da suke kawo da ifa littattafan da suke kawo hadisi da ifai su ne da hannun malami masu wa'azi saboda galibin su saukin karantawa gare su larabcin su baya da wahala kuma sun tara hadisai da yawa zaka samu hadisai goma biyar zaka ji ka san ma'anar su komai raunin larabcin ka to sai suke da dafin mu'amala wajen karantawa to sai dai kuma galibin malamai wasu da rarayar da wasu sai hadisin da inganta don da bai inganta ba galibi za ka akwai kasuwa akwai firgitarwa dan karamin aiki a cikin shekara dubu a cikin jahannama dan karamin aiki kuma a cikin za ka shiga aljanna kai da dukkan mutum dubu saba'in cikin iyalin gidanka ka suka samu wannan hadisi ne don kai mara asali galibin irin wannan littattafai akwai su durrasun nasu hina an gane kuwa akwai su tambihul zafi hina duk waɗannan da ifan hadisai ne a ciki tantihul qaulul hadis hasis na hadisai da ifin da sunan gurin da yawa da mun ai ma na ƙarya muhtarul ahadisun nabawiyya da wani malamin azhar ya hada shi hadisai da yawa na ƙarya a ciki kama amma galibi daga ya ka samu mai wa'azin da baya da ɗaya daga cikin wannan da na faɗa ko mai tafsirin da baya da ɗaya daga cikin wannan duk inda ka ji kissa ta shahara ta shahara an koro ta an yi menene sai ka samu mun bugar ta ɗaya daga cikin waɗannan littattafan so kuma waɗanda suka yi su ba malaman hadisi ba ne ba ha kawai suka yi shiga sharo ba shanu suka shiga abin da bai shafe su ba shine ilimin hadisi a yamakon su ɗauko cikin bukari ko musulun sakura suka ko suka tara su kisoshin da galibi suka gaggarwa musulmai raunin da ake ciki an gane ko don haka aiki ne a gaban mu sosai wajen karatu da suwa da kuma kokarin tantance abin da ya inganta da wanda bai inganta ba kafin faɗawa mutane shi ko da mun faɗa da mun faɗa jiya ko shekaran jiya gobe muka yi bincike muka yi ilimi muka samu wani sabon abin da ya nuna abin da muka karanta jiya akwai tangarda cikin san mutum ya faɗa shi ilimi bai da mutu ba ka ce na faɗa yanzu kuma ba zan yi janyawa ba sai dai ba ilimi kake ba duk ilimin da kake ko na sana'a ko ne ci gaba yake ko ilimin sana'a ko ilimin addini in dai ka ce daga lokacin da ka fito daga jami'a ka karanta medicine a ka fita daga jami'a shekarar 1985 an riga an yi qualifying ɗinka cewa kai dokta ne daga lokacin ka daina karanta dukkan wani sabon bincike kan magunguna kan cutuka kan yaduwarsu abin da ka karanta a jami'a shi ke nan ya wadatar da kai da dan takardar shaidar ka da kuma dan handa awon din da malaman jami'a suka baka shi ka rike da an kawo sabo ka tafi ya ga abin da aka faɗa mana dan girman Allah idan mutum ya wannan bai zama karon mawa wakaci ba ilimi ya ce gaba kai ka zo da wani handa awon wanda aka baka tun 1984 abubuwa sun riga sun kazu kowane irin ilimi haka ke ci gaba to haka ilimin addini ba yi dan baka iya sanin abu rana ɗaya gaba ɗaya za ka san wani abu ka jahilci al'amurra me ke sa abin da ka jahilta ji yau ka san shi shi ne karatu shi ne imamu shafi'i ke cewa ban taɓa yin bincike ba face sai binciken ya nuna min ni jahili ne yace da wanda na bude takarda na yi shafi ɗaya biyu uku sai na ga sabon abin da da kafin in bude takarda ban san shi ba in na ƙara budewa haka zan in na ƙara kuma haka zan to haka ilimi shi. abu na gaba an nasihatu salati la taktasu bi waqatin duna ukhra ingantuwar sallah ba ke bantuwa da wani wuri shi kada ya ce banda wuri kaza abu na biyar an al asl fil ardi taharatu lis salati wat tayammum asali kasa idan ka ganta ba ka san an zuba komai a kanta ba za ka ɗauka tsarkakakkiya ce baka da awarcewa na jasa sai in ka ga najasa kai an gane ku duk inda ka kasa a cikin daji za ka iya tayammum a wurin kuma za ka iya sallah a kanta kar ka ce najasa ce sai in ka gani amma asali kasa ba shi dan yace fi'lan da Allah kullaha masjidan wa tahura abu na bakwai sa'atu hadhihi shari'ati wa azamatuha yalwar wannan shari'a ta musulunci da girmanta liza ju'ila bi ta'zim al kullihi fi ibadatihi wa mu'amalatihi ala ikhtilafi amsalihi wa tabawudi aqsarihi da haka aka sanya da haka aka sanya wannan shari'a ni tanzimil alami kullihi dan ta tsara duniya gaba daya fi ibadatihi wajen ibadoji wa mu'amalatihi da mu'amaloli ala ikhtilafi amsalihi tare da bambancin garuruka wa tabawudi aqsarihi da nesantar sashi zuwa sashi amma duk shari'a da yake za ta hukunta su ita ce shari'ar Allah ya ce annabi ya ce dan saboda ita ce kawai ta cancanta ta yi wannan duk shari'ar da ba ta Allah ba sai ka samu ta dace da wani gari ne ban da wani gari ta dace da wani kauye ban da wani kauye ta dace da wani zamani ban da wani zamani mutanen kasa guda ne za su haɗu su yi tsarin mulki sai ka samu sun sha bamban da juna in aka ce kowa ya kawar ayinsa wanda yake arewa arewa irin ta hamada ga shi zai tsara abin da ya dace da environment ɗinsa ne sabanin wanda yake can kudu cikin kulmi kusa da teku wanda yake arewa arewa ta savana abin da zai tsara ya shawon banda wanda ke kulmi zai tsara da kuma na arewa ta hamada ko ba haka ba idan dare ya canja al'ada ta canja yare ya canja komai na iya canjawa to idan aka kyale mutane su tsara tsarin mu'amalolinsu na rayuwa da kasuwanci da siyasa su gudanar to za a yi ta samun kurakure a ciki shi ke sa tsarin mulki za a yi ta yi masa gyaran fuska da kwaskwari ma kuma sai an yi ta yi sai an yi ta yi kuma ba za a iya gyara yadda zai daidai ba ko waɗanda suka rubuta shi jiya da shekaran jiya yanzu da aka ce ku zo ku yi bita abin da kuke ko amince sai ya ga cewa kai a ko nan gudan da kaza na ce da shi ya fi dacewa amma tsarin Allah fa shi ya halicci ka ya halicci wuraren ya halicci mutanen da haka ya san abin da zai dace da ko'ina to amma sai mutane suka kawar da kai daga tsarin Allah suka ɗauki tsari na na kawunan su cikin mu'amalolin su da siyasar su to shi ke sa a samu kai cikin zalunci wajen rabon makamai a ƙasa zalunci wajen rabon arzikin ƙasa zalunci wajen tsara yadda shari'ar da za ta gudanar da ƙasa to ba inda a samu gyara ko sai in an tuntubi qur'ani an tuntubi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na takwas qawluhu ma rajul da annabi ya ce kowanne mutum sallah ta sami shi wuri kaza la yuradu bihi jinsu rijal wahda kar ka dauka da aka ce rajul namiji kada yake nufi jinsin mazaje banda mata wa inna ma yuradu amsaluhu minan nisa'i aidan ana nufin mata ma sun shiga ciki li anna nisa'a shaqaiqu rijal dan annabi ya ce man nisa shaqaiqu rijal ai su mata abokan zaman tare ne ga maza na tara qala sanani imamu sanani ya ce inna ma kusa musafata safari an keɓanci tsawon musafata shari musafata shari an keɓanci cewa tsawon lokacin da aka jefa tsoro ga abokanan adawar annabi shine tsawon tafiyar wata guda duna musafatan abu adamihu ba a ce abin da yafi sama da wata ba saboda me li'annahu lam yakun bainahu wa bain man azhara al-adawa lahu akbar min zalik dan galibin duk wanda suka bayyana adawa su ga addinin musulunci lokacin rawar annabi tafiyar da ke tsakanin su da su tsawon wata ɗaya ne ko abin da bai kai wata ɗaya ba ba wanda yake da nisan da ya wuce wata ɗaya tsakanin shi da madina in za a yi tafiya akan rakumi ma'ana da an samu wanda ya wuce haka dan kuma ya bayyana adawa shi ma da an jefa tsoron cikin zuciyarsa amma duk kafiran da suka yi nisa daga madina nisan da ya fi karfin ka sanya shi a wata daya kamar kasashen shana a lokacin da gilazul kauka da wane ne a wannan lokacin su ba su ma fara jin doriya ma annabin ba ko sun ji amma ba su sanya aiki suke ba haka ba su bayyana adawa ba amma duk wanda suka ji labarin suka bayyana adawa to sai an jefa tsoro cikin zukatansu don a samu daman karya su to a lokacin nan sai aka shagaltu da manyan daularin da suka fi kowanne karfi dai idan an karya su sauran ma za su yi laushi shine daular Roma da daular fadisawa aka karya wannan aka karya wannan musulunci ya yi gabas da yamma shi yasa kudu da arewa har yanzu akwai yadda bai ji ba amma yamma sai da je karshen yammacin yamma Spain kenan Andalus gabas sai da je karshen gabas kuma kafashen China haka da annabi ce lalle addinin nan nawa sai ya ɗauko daga gabas ya kai yamma haka ko aka yi amma bai faɗa kudu da arewa ba shi yasa a kudancin duniya ko arewacin ta ka iya samun wani wuri inda arna suke har yanzu amma gabas da ina ne ko yaya sai musulunci ya taɓa zuwa ko da ko ya ne daga baya ya samu tangarɗa yaruwa wannan kuma wani abu abinda muka fada na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya sai mana sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi